da ya yi shari'a dalilin da muka zo nan in mu zo tsaron 'yan ƙasa. Allah ya bamu damuna mai albarka Allah ya sa ta bana ta wuce ta bara. Amma ba nan gizo ga saƙa ba inda gizo ga saƙa shine wai me aka tada namu talakawan na ƙasar mu ta Nijar gaba ɗaya. Ba ku shi? Okay. <laughs> to ga wadanda. tambaya ta na ce ga minista kin noma me aka tanada mu talakawa na kasan mu ta Niger gaba daya saboda ga ruwan damuna nan suna sabka Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya sa ta bana ta wuce ta bara saboda bara kun san an yi karancin abinci damuna ba ta yi kyawu ba to shi an tambaya ta me aka tanada mu talakawa a yanzu saboda naji ana zance an gare da magani mai kashe kwari to ba nan gizo ga saka ba inda gizo ga saka hausa aka ca sai da ruwan ciki ake shan na rijiya ko da taki ko da maganin kushe kwari ya kamata a ce eh, talaka sai cikin shi ya koshiyan nan yake iya zuwa ya ce ya kula waɗannan kaya da aka kai na taki ko kuma maganin kushe kwari don in ciki bai cika ba ba iya noma to menene za a tallafa ma talaka wannan shine abinci ni ga gani na wai ba kai ne ake a ce a saida mu talaka da rahusa ba a'a kamata na yi a yanzu a ce an ba talakawa kyauta abincin kyauta ne ya kamata a kai mu talaka cikin ƙasar mu ta Nijar wani wani in kun diba jihar mu ta Tilibiri mun samu matsalalu kwarai mun samu matsala kwarai na bangaren 'yan ta'adda bugu da kulli damana ba ta yi kyau ba kuma 'yan ta'adda sun zo gari gari ƙauye-ƙauye sun zo sun azama talakawa gyangali wallahi har yanzu suna nan suna amsa gyangali har yanzu bai wuce sati biyu ba da suka je wani ƙauye suka amshi gyangali na jika kaɗari uku ɗan ƙauyen ƙaramin gari an azama jikka kaɗari uku to ina ga kuɗin sayan abinci ko an kai shi da rahusa ina ne talaka yau ga wannan kuɗin babu kamata na yi gwamnati ta ɗauki mataki ta ba talakawa mu na ƙasar Nijar adiba a gani inda suke da rauni kwarai ban cewa duka mi inda adda rauni kwarai ya kamata a kai musu abinci ne kyauta saboda Allah su samu su ci su yi kwarin noman damana bana in Allah ya nufa da fatan kun fahimce ni amma zan ci a ce a saida musu bai tasu don wallahi ba su da kuɗin sai mu da jihar talibiyar muna cikin matsala mun fuskanci matsala kwarai shekarar bare da ta wuce 2021 da 2022 ka saboda yan ta'adda ba su bari mun ka sheda ba mana kuma ba ta yi kyau ba mu da kuɗin sayan abinci a taimaka mu talakawa a taimaka mana kiran da nake ga ministan gona kenan eh ministan noma don ka bakin magana ta kenan monsieur le president merci haka to yanzu ga mu cikin garin garbe kuru wato cikin gundumar gwatai kamar yadda kuka sani eh, yau ranar alhamis nan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum za ya kawo ziyara a cikin wannan gari kamar yadda eh, ya kai ziyara eh, ranar uku ga watan yuni shekara 2022 a garuruwan makalandi da torodi to yau in sha allahu shugaban ƙasa gashi cikin wannan yanki na tera wato da gote to alhamdulillahi kamar yadda ya je ya isar da sako na jajanta ma al'umma game da irin halin da suke ciki na ƙara musu ƙarfin gwiwa game da abubuwa na ashe da suke kwaruwa cikin wuraren da suke zamne a nuna musu ƙasa gaba ɗaya tana tare da su hukumomin ƙasa gaba ɗaya suna tare da su ya zo ya jajanta musu kuma shugaban ƙasa ya zo ya ba su tabbacin cewa lalle insha Allahu hukumomin ƙasa wato kamo daga shugaban kasa zuwa jami'an tsaron kasa da kasa gaba ɗaya baki ɗaya suna tare da su kuma in sha Allahu wannan al'amari za a yi yadda za a gani mutane da suka rabu da su za a maida su cikin garuruwan su sakamakon abubuwan ashen da ke kwaruwa a cikin waɗannan yankuna shine mutane da ke zauwa ɗauke da makamai eh, daga ƙasashe makwabta suna kawo hare-hare su zo su sace busashen mutane su kashe mutane su yi musu kashin gilla gashi abubuwa su ƙone wurare wuraren sadarwa na rezo su kone eh, gidajen mutane su kone lakwaloli gashinan nan to insha Allahu shugaban kasa ya zo wannan wuri ne domin ya nuna ma mutane cewa in Allah so ya yarda ba a kyale su ba ana tare da su kuma wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban kasa tsaye ki tsayin daka ba dare ba rana game da kokarin da yake yi na kwantar da hankalin al'umma na kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali na yaƙi da wannan ta'addanci da ya shigo a cikin ƙasashe irin namu to alhamdulillahi kun gani dai jama'a ga sanan tabarakallahu sun zo su ji saƙon shugaban ƙasa ya ji nasu saƙo ya ji damun su ya kuma ba su albishirin cewa insha Allahu kowa za ya koma cikin gidan shi lami lafiya ya zamna eh, cikin tabbataccen tsaro kuma Eh, musamman ma ga wannan lokaci da dab da kamawa damana a ba mutane damar su yi aiki cikin gonakinsu su je inda suke so su dawo inda suke so cikin kwanciyar hankali alhamdulillahi eh, mun gani a makalandi da torodi mutane sun yi kuka shugaban kasa ce kuma za a shahe musu hawaye to wannan wuri ma cikin wannan yanki na gwatai da kuma tera insha allahu shugaban kasa zai nuna ma mutane irin anniyar da yake ɗauke da ita irin ƙoƙarin da yake tare da shi wannan babba alama ce wadda take nuna cewa lalle ƙasa gaba ɗaya ta damu da halin da wasu daga cikin 'yan ƙasarta suke ciki a wasu yankuna ire-iren wannan alhamdulillah kun ga mutane sun zo shugaban ƙasa kawai suke jira ya zo su ji nashi bayani ya ji bayani ya canza miyau tare da su ta hanyar magabatansu to sai mu ce Allah ka gaban ƙasa lahiya kuma ya mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin wannan ƙasa mu ta jamhuriyar Nijar. sakamakon wannan ziyarar gani da ido da shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar muhammadu basu kenan yana yi a cikin wannan yanki na tera cikin jihar talabir eh, shugaban ƙasa yana zauwa da kanshi ne domin jajanta ma mutane irin halin da suka shiga na rashin kwanciyar hankali ko kuma rashin zamna a cikin garuruwansu sakamakon har-haren ta'addancin da ake ta kawo musu eh, nan da can abinda kowa sani ne mutane ɗauke da makamai suna shigowa daga ƙasashen makwabtanmu suna zauwa sun hana mu al'ummar mu kwanciyar hankali da zaman lafiya to wannan abin ne ya sa shugaban ƙasa ya zo ya nuna mu waɗannan al'umma cewa ƙasa tana tare da su al'ummar ƙasa tana tare da su kuma ya nuna musu cewa lallai za a samar musu da kwanci hankali da tsaro ingantacce domin ba su dama su koma cikin garuruwansu na ainihi kuma su gudanar da ayyukansu salim alim cikin kwanciyar hankali musamman ma a daidai wannan lokaci na eh, amana domin a ba su dama su ayyukansu na gona to shi ne ma'anar wannan ziyara da shugaban kasa shugaban jamhuriya eh, muhammad bazum yake yi kun gani ɗazu eh, a garin garbai kuru shugaban kasa ya nuna mutane cewa lalle insha Allah ya shigo koke koken kuma a shirye gwamnati take ta yi tsaye tsayin daka domin hana biyan bukatun su waɗannan 'yan ta'adda da ke bukatar kullum a zo eh, a hita bar musu garuruwa ah. insha Allah za a mai da mutane cikin garuruwan su kuma a ba su tabbataccen tsaro shine ma'anar wannan tsawa ta shugaban kasa don haka sun mu jin daɗi kuma ya ba su amsa kai tsaye wasa koken da suka kai na cewa da abubuwan da ya kyawun muhalli cikin asibiti da rashin makarantu da ɗakunan karatu musamman ma babban matsala ah. da gani a cikin ah. garin garbai ita ce matsalar ruwa da ranar juma'a ko zuwa ranar litinin za a haɗa yi ministan kiwon lafiya ah. a su wannan gyara a to kusan sakon da iri ɗaya ne alhamdulillah za a yi yi shi bai da hankali sai sun zo cikin waɗannan garuruwa namu kuma ya nuna mu al'umma cewa kuma ya ji daɗi ya yi nuna ya yi kwantar suke mai kuma da irin yadda suka nuna jin daɗinsu da godiyarsu sakamakon wannan ziyara da yake zauwa yana yi musu jaje yana ƙara musu ƙarfin gwiwa yana ƙara ma jami'an tsaro da sauransu to a takaice shi ne ma'anar wannan zuwa na shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum a cikin waɗannan garuruwa na yankunan eh, eh, cikin jihar talabi garin garbai kuru shin kana iya ba mu takamaimai menene makasudin zawarka cikin wannan gari na garbai kuru da ke cikin gundumar gote salamu alaikum mai dalili kwarai kuwa za ni bayani bisa ga abin da dalilin ta kuma ka san da yau shugaban kasa mai girma eh, muhammadu bazum zai ziyarar mutanen mande da mutanen tera don shi ne an ma'anar ta yamma kasan gama eh, abu ayyukan tsaro da president yake yi eh, al'umma da san abin da suka kwana a kuma yadda ya yi shari'a dalilin da muka zona in zai ku zo eh, ne a tsaron 'yan ƙasa 'yan ƙasa mu na nijar kasan alƙawali ne wanda ya ɗauka turar da an kaga huskokin jama'a cikin wannan gari na garbe kuru a garbe kuru tun da mun kashe gomin gani mutane gaskiya hankalin su bance kuma suna jin daɗi sun nuna muna nishe kuma suna karbon baki don ka gani eh, su da kan sun gamsu duka da wannan ziyarar da shugaban kasa ga yi cikin wannan eh, jihar ta